kwamishinan lafiya na jihar lagos dr jide idris shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai ya ce babu ƙarshen gaskiya game da rahotannin da ke fitowa ta bangaren hukumar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnatin tarayya cewa an samu barkewar cutar sankarau hamma ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu dr jide idris ya kara da cewa there is an African meningitis in the country however as at now we do not have cases like that caused by the species of the organism causing what is what is happening up north now. Generally, you have two types of meningitis, the epidemic type and the non-sporadic type. From time to time, you see cases of meningitis in Lagos, in hospitals, any part of the country. But that is not the epidemic type. Yace ko shakka babu an samu barkewan cutuka da ke da nasaba da cutar sankarau musamman ma dai a arewacin Najeriya amma a nan jihar babu rahotanni da ke tabbatar da bazuwar wannan cuta a nan Lagos musamman ma dai wannan nau'i na type C wanda shi ne yake kisa babu kakkautawa kamar da muka sani akwai nau'ukan cutar sankarau akalla guda biyu akwai mai zafi da kuma wanda ba ta zafi a nan jihar akwai irin waɗanda ba a iya cewa ba ta da hatsari wanda kuma ana samun hakan a wasu jihohi na ƙasar, amma dai ba irin wanda ya tsanani a wasu jihohi na arewacin najeriya ba da kowane mataki al'ummar jihar suke ɗauka bayan samun rahoton barkewar cutar ta sankarau a wasu jihohi na arewacin najeriya ga dai abin da ɗaya daga cikinsu mai suna haruna mustapha ya shaida mini wannan dai ciwon ya mamaye ko ina kuma yanzu ma ko wannan zahin ma da muke ciki wannan abu yanzu mutum ya kulle kanshi ma a daki wani hilla ne ya kamata ma ba wanda ke so ya shiga ya ka shiga ɗaki kamar prisoner ne ko kurkuku haka to amma da zaran ka fito waje ka sha iskan ka in gida dan yi mashi fence aka zaka iya fitowa da iyalinka ka kwanta balle wanga ma zahin da ma muke suke ciki wuta ma gashi nan ma ba su kawawa ta yaya ta yaya mutum zai je ya kulle kansa a ɗaki har ma wani illa ya zo ya same shi ka gani wannan abu ba daɗi. To kowane mataki gwamnatin jihar ta Legas take ɗauka na faɗakar da al'ummar jihar game da cutar ta sankarau ga dai kwamishinan lafiya na jihar Legas Dr. Jide Idris. In Lagos state we have this standard group of people that carry out surveillance. The essence is that you continue to trace occurrence of disease any type. It could be any type of disease. And that's why going to the the various uh, local government areas facilities collecting data. ya ce ko shakka babu a nan jihar Lagos akwai jami'an lafiya da suka saba faɗakar da al'umma game da yadda za su kula da lafiyar su, kuma irin waɗannan jami'ai na yawo a ko'ina musamman ma dai ƙananan hukumi domin faɗakar da al'umma na buƙatar kasancewa cikin shiri da kuma ɗaukan matakai na rigakafi da suka haɗa da kaucewa cunkoso da kuma gurare masu zafi cutar ta sankarau dai yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da ɗari uku musamman a arewacin najeriya babban jibrin murai amurka daga lagos